Hajiya Mariya Mahmud Bunkure wadda 'yan majalisa suka tantance ta a matsayin minista daga jihar Kano. A baya ta riƙe mukamin kwamishiniyar da ke kula da ilimi mai zurfi a tsohuwar gwamnatin Dr. Abdullahi Ganduje. Wannan ƙwararriyar likita ta kammala karatun har hada magunguna a jami'ar Bayero da ke Kano a shekara ta 2005. Ta tsunduma cikin harkokin na siyasa ne a shekara ta 2019 bayan da tsohon gwamna Ganduje ya ɗauko ta daga asibitin da take aiki ya bata mukamin kwamishina. ta riƙe mukamai da dama na ƙungiyoyin mata da likitoci a ciki da wajen jihar Kano. To shin duk da waɗannan mukamai da ta rike ta cancanta ta zama ministan a gwamnatin Najeriya? Aminu Halilu Tudun Wada na cikin makusantan wannan 'yar siyasa. Ta cancanta duba da yanayi na ayyuka da ta rike kama daga mataki na jiha a matsayinta na kwamishina na ma'aikatar ilimi mai zurfi da kuma irin gudummawar da ta bawa gwamnatin jihar a lokacin da ta yi da kuma bunƙasa harkoki na siyasa daga jiharta wanda yana ɗaya daga cikin abubuwa da su taimaka mata kwarai da gaske wajen zama jakadiya ta gari ga al'ummar jihar kano kwararriyar likita Hajiya Mariya Bunkure mai shekaru 45 ta kwashe shekaru 20 tana aikin likita kafin shigarta siyasa. To sai dai akwai waɗanda suke nuna fargaba akan kwarewarta musamman ganin irin cece kucen da ya samar da naɗinta a matsayin minista. Abdulkarim Tukunta na daga cikin masu nuna wannan fargaba. Wannan al'amari ni zan iya cewa ma gaba ɗaya ba haka na so ba domin ni gaskiya kamata yayi a ce an samu namiji a ɗora shi a wannan wato matsayi. yi saboda a baya mun ga abin da ya faru akan wato ita tsohuwar minista da ta sauka kenan domin mun dan samu kamar mun ji inda aka ce akwai kurakuran da aka tafka a baya to kin ga kamata ya ce wannan hukuma a ce an ɗauko namiji wanda yake da tausayi yake da jin kai a bashi domin shi ma mu ga iya tasa gudunmuwar. Ra'ayoyi dai na ci gaba da shan bamban akan nadin da aka yi wa Hajiya Mariya a cikin ministocin shugaba Tinubu inda a jihar ta ta haihuwa jihar Kano wasu mutanen gari suka shaidawa DCL Hausa ra'ayinsu. A takaice sunana Akibu bishewa Haske to gaskiya wannan abu ne na alhini abu ne kuma wanda duk wani matashi wanda yake ƙasa da shekara 35 idan ya ji abin zai masa ciwo kuma abin zai masa zai sa shi irin kamar shakka na cewa kenan har yanzu matasa suna baya sabida mi sabida ita maryam shati matashiya ce wacce take da jini a jika wacce ake tunanin cewa duk wani matashi namiji da mace za su amfane ta a wannan kujera da in allah ya sa mai girma shugaban kasa ya bata tana da wata alaka dan an sassaka hotunanta da baya daga baya da jan mayafi tana yi wa wasu mutane munna tana jin daɗin cin su wasu suna alakanta wannan wasu kuma suna ganin cewar kamar su wanda suke da madafan iko a jihar tamu ta kano ba sa tare da ita domin suna da yaransu wanda suke ganin sun wahalta musu a siyasa to shi yasa suka ce ita bata wahalta musu ba ta biyayya ga su an cire sunanta ne ma'ana ba ta da uwa a gindin murhu kenan wannan kuma abun gaskiya zai kawo wa siyasa na kasu domin irin su maryam shetty na farko mace ce kuma ta furubin ta nuna cewa dukkan wani abu da namiji zai iya siyasance za ta iya ban ji daɗi ba na ji daɗi dalili ana ta ƙorafi a kanta wasu sun ce ba ta da aure ni kuma wannan ba hujja ba ce tunda wasu minisocin ma daga kudu yanzu kama wannan ko ta inugu ce na manta wajen 35 years take ai ba ta da auren an ce amma dai mutane sun fi korafi akan wai ba a santa ba ba ta ita ba babbar mace ba ce yawai da aka bi ma wannan kuran kin ga ba a samu korafi da yawa akai ba gaskiya domin ita babbar mace yanzu dai za a zira ido a ga irin ma'aikatar da shugaba tinubu zai bawa hajiya ma kariya amma masu sharhi na cewa jama'a za su jima suna cece ku ce akan nadin ministan da aka yi mata la'akari da yadda shugaba tinubu ya sanya sunanta domin ta maye gurbin maryam shati wacce matasa a shafukan sada zumunta suka yi muradin ganin ta wakilci jihar kano a majalisar zartaswar tinubu dcl hausa hafsat abdullahi ɗanladi dcl 好食，好食，好食。